Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 21 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To Baballe sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ganawar mintuna casa'in da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov karo na hudu a cikin mako guda da jami'an Amurka da na Rasha suka fara tattaunawa kai tsaye. wani jirgin ruwan sojan new zealand dauke da lita dubu ɗari biyu hamsin na ruwa ya isa tonga a yau juma'a inda ya kawo kayan ceto rai ga tsibirin kudancin pacific kwanaki shida bayan da mummuna aman wuta da igiyar ruwa ta tsunami suka lalata hanyoyin ruwansa wani mummunan farmaki ta sama akan wani gidan yarin yamal ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ko kuma sun bata a cewar ma'aikatan ceto a yau juma'a biyo bayan harin bam cikin dare lamarin da ya tada rikici Tokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa jihar yammacin kasar Ghana wata gobara ta kashe akalla mutane goma sha bakwai tare da jikata wasu da dama. Kaulin gaba ɗaya ya rushe da gawarwaki mutane da dama sun jikata. Yayin da ake tarar iradin cewa gwamnatin Najeriya za ta cire tallafin man fetur, kungiyar kwadago ta kasar ta sha alwashin gudanar da zanga-zangar lumana ta adawa da cire tallafin a ranar 27 ga wannan wata na Janairu. Kowa ya zo zai ce magana subsidy, yau a ce an cire, yau kuma a dawo bayan shekara biyu kwana magana za a cire subsidy ba subsidy ba ne. darajar kudin mu ne da yake faduwa shine farashin kayayyaki da ake shigo da shi dole ya karu saboda haka maganin wannan abu shine mu daina ma shigo da baidin a duk ta cewa gida kowa yana amfani da shi bayan nan kuma muna tafa da rahoton kubuto da wasu yara da ake zargin an sace daga arewacin Najeriya aka siyar da su a yankin kudancin kasar kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ganawar mintuna 90 da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov karo na hudu a cikin mako guda da jami'an Amurka da na Rasha suka shiga wata tattaunawa kai tsaye. a wasu jawabai kafin fara tattaunawar ta yau juma'a kowanensu ya ce yana sa ran tattaunawar za ta samar da mafita shi ma lavrov ya kyauta zaton cewa amurka za ta zo da kwararren amsoshi ga damuwa da rasha ke da su blinken ya ce amurka ta himmantu a kan bin hanyar diflomasiyya amma kuma ta fi da himma ga haɗin kai da yin gaggawa wurin ɗaukar tsauraran matakan mai da martani ga rasha idan ta ci gaba da zaluntar ukraine kasashen yamma suna bukatar rasha ta janye sojojinta da makaman yaki ne daga iyakar ukraine yayin da ita kuma moscow take matsawa kungiyar tsaro ta nato ta daina faɗaɗa ayyukanta zuwa gabashi da tsakiyar turai kana ta hakikance cewa kungiyar kawancin sojan ta ke saka ƙasar ukraine a cikinta. wani jirgin ruwan sojan new zealand dauke da lita 250 na ruwa ya isa tonga a yau juma'a inda ya kawo kayan ceto rai ga tsibirin kudancin pacific kwanaki shida bayan mummuna aman wuta da igiyar ruwa ta tsunami suka lalata hanyoyin ruwansa yayin da taimako daga kasashen waje suka fara shigowa an tilasta wani jirgin saman aikin jin kai na ƙasar australia komawa saboda samun mutum daya da cutar covid-19 a cikin jirgin lamarin da ke nuni da dimbin matsaloli ga aikin jin kai a ɗaya daga cikin kasashen da suka hana coronavirus shiga cikinsu ofishin jakadancin new zealand ya faɗa cewa jirgin da ake kira hmnzs aotearoa ya riga da ya isa a nuku alufa babban birnin ƙasar haka zalika ruwan da jirgin ke dauke a cikin tankin sa zai iya samar da lita dubu saba'in na ruwa a duk rana ta allah motocin dakon kaya na ma'aikatar agajin gaggawa ta ƙasa sun fara kwasan ruwan daga jirgin auteruwa suna kaiwa a cewar ofishin jakadancin a wani sakon da ya kafe a shafinsa na facebook amma wutar a tonga honga ha'afai ta tashi ne a ranar asabar da ta gabata da ta haddasa tsunami da ta lalata kauyuka da wuraren shakatawa a gabar teku kana ta katse hanyar sadarwar kasar mai al'umma kimanin dubu ɗari da biyar kana ta yi sanadiyar igiyar ruwa a fadin pacific labaran na zuwa ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani mummunan farmaki ta sama a wani gidan yarin yamal ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ko kuma sun bata a cewar ma'aikatan ceto a yau juma'a biyu bayan harin bam cikin dare lamarin da ya tada rikici an bayyana wasu munanan al'amura da suka faru a sa'ad cibiyar 'yan tawayin huti yayin da ma'aikatan ceto suka ciro gawarwaki daga gine-ginen gidan yarin tare da tara gawarwakin kamar yadda faifan bidiyo da maharan suka fitar ya nuna a kudancin hudaida kuma wasu hotunan bidiyo sun nuna gawarwaki a cikin buraguzai da wasu da suka tsira a galabaice bayan hari ta sama da rundunar haɗaka a jagorancin saudi arabia mai goyon bayan gwamnati ta kai a lokacin da ta kwace cibiyar harkokin sadarwa a garin na sa'ad asibitin garin ya karbi mutane kimanin 200 da suka jikata a harin na gidan yarin kana a yanzu ba su da wurin da za su karbi karin marasa lafiya in ji kungiyar likitoci masu bada agaji ta doctors without borders ko kuma msf a faransanci. An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Akalla mutane goma sha bakwai ne suka rasa rayukansu, kana wasu da dama suka jikkata sakamakon fashewar su ababe masu fashewa da suka yi taho gama tsakanin motar kamfanin haƙar ma'adanai tare da wani babur da ya janyo hakan. Wannan masifar ta faru a wani ƙauye da ke jihar yammacin ƙasar Ghana. Ga rahoton da wakilin Hamza Adam ya aiko mana. karar fashewar ababe masu fashewa kenan da aka ce suna cikin motar da suka yi taho mu gama da babur hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai kazalika wasu suka jikkata wannan masifar ya wakana a matsugunin a daura da bugusu a gundumar christian univali da ke jihar yammacin kasar a cikin wasu faifan bidiyo da suka yadu a shafukan sadar da zumunta da muhawara an gano masu aikin ceto suna kokarin fitar da gawarwakin waɗanda sun kakon babu sakamakon masifar shugaban gundumar christian uni valley dr isaac tsamani ya faɗa wa manema labaru cewar kauyen gaba ɗaya ya rushe ga waki, mutane da dama sun jikata ya ce bayan taho mu gama tsakanin motar da babur ɗan gobarar ta tashi to sai direban motar yana kokarin korar jama'a daga gurin da wannan al'amari ya wakana amma sun yi kunnin kashi ya ce akalla minti goma bayan gobarar ta tashi hashewar ta biyo baya galibin waɗanda masifar ya shafa masu kallon abin da ya wakana ne ya ce a halin yanzu dai mutum goma sha bakwai ne suka mutu an kai wasu asibiti kuma mun kafa sansanin ba da agaji domin taimakawa waɗanda wannan al'amarin ya rutsa da su. Gaban kasa na nan a dodon kwa a Kufu Ado ya jajanta wa al'umman yankin musamman waɗanda masifar ta shafa tare da cewar ya umarci hukumar nadmo mai kula da annoba a ghana da ta hanzarta samar ma al'umman ɗauki hamza adam sashen hausa na muryar amurka kuma si ghana a gaida hamza adam ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga baba yakubu da labaran duniya kashi na biyu 'yan bindiga daga kungiyar ta'addancin IL sun kai hari a barikin sojoji a bagadaza ta arewa mai yawan tsaunuka da safiyar yau juma'a suka kashe sojoji goma sha ɗaya yayin da suke bacci a cewar jami'an tsaron irakin jami'an sun ce harin ya faru ne a gundumar al'azim wani buɗaɗɗen yanki a bakuba ta arewa a cikin lardin diyala nan take ba iya gane dalilin kai wannan harin ba amma wasu jami'ai biyu da suka zanta da kamfanin dallancin labaran associated press sun ce mayakan kungiyar ta is sun shiga barikin ne da karfe uku na dare agogon yankin suka harbe sojojin hallahira jama'an sun nemi a saka ya sunan su saboda ba a ba su dama a hukumance su yi magana a kan batun ko kuma fitar da wata sanarwa ba harin bazata da aka kai fiye da kimanin kilomita 120 daga arewacin bagadaza babban birnin kasar yana ɗaya daga cikin hari mafi muni da aka kai wa sojojin iraki a 'yan watannin nan galibi dai ayi nasarar murkushe kungiyar is a kasar a shekarar 2017 ko da yake har yanzu suna ci gaba da gudanar da ayyuka a wurare da dama mayakan da suka fito daga bangaren musulmin sunni masu tsaurin akida har yanzu suna gudanar da ayyuka da ke auna jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati da wasu gine-gine a ƙarshe a yau juma'a katafarin kamfanin man faransa na total energies ya ce zai dakatar da aiki a Myanmar saboda mummunan cin zarafin bil'adama da sojojin kasar ke yi tun bayan da suka kwace mulki a cikin watan Fabrairun shekarar 2021. Halin da ake ciki game da take haƙƙin bil'adama da kuma batun doka da oda da suke ƙara taɓarɓarewa a Myanmar sun kai mu ga sake duban lamarin kana ba za mu amince total energies ya ci gaba da yin wani taimako a kasar in ji hukumar gudanarwar kamfanin total ya janye daga rijiyar mai a tekun andaman wanda ke bada wutar lantarki ga 'yan kasar bama da al'ummar thailand watanni shida na bayan nan bayan da lokacin kwangilarsa yake karewa kamfanin ya ce bai iya gano wata hanyar da zai aza takunkumi a kan gwamnatin sojan ba tare da dakatar da samar da mai da kuma biyan ma'aikatar mai da iskar gas ta kasar myanmar wanda sojojin ke rike da ita ba sashen diflomasiyyar ƙasa da ƙasa suna matsa lamba da kuma neman azata kunkumi akan gwamnatin sojan myanmar tun ba da ta yi wa hambarariyar shugaba ausan surcin juyin mulki a gaida babu yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Duk da bakon baya da batun cire tallafin man fetur yake yi a Najeriya, kungiyar kwadago ta sha alwashin gudanar da zanga-zangar lumana ta adawa da cire tallafin da gwamnati ta ce za ta yi a ranar 27 ga wannan wata da muke ciki. Wasu kungiyoyi da NLC ta tuntuɓa a jihohi sun ce a shirye suke. To sai dai shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawal ya kare gwamnati akan batun cire tallafin. wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi nazarin batun zanga-zangar a wannan rahoton da ta aiko mana Turka-turka da ya kunno kai a kwanakin nan akan batun cire tallafin man fetur ya sa kungiyar kwadago ta ƙasa zaburar da 'yan uwanta da ke jihohi akan yin zanga-zangar lumana daga ranar 27 ga wannan wata na Janairu da muke ciki. Shugaban kungiyar kwadago Comrade Ayuba Waba ya ce duk wani yunkuri na cire tallafin man fetur a yanzu alama ce na ƙin jinin talaka kuma kungiyar ba za ta lamunta ba. Wabba ya ce kungiyar kwadago na adawa da shirin ƙarin kuɗin man fetur ta bayan fage. Saboda ha'inci da rugujewar siyasar ƙarin farashin man fetur da gwamnatoci da suka shuɗe a Najeriya suka yi da kuma gazawar gwamnati wajen gyara matatun man fetur a ƙasar. Kowa ya zo sai wa maganar subsidy yau a ce an cire yau kuma dawo bayan shekara biyu kwana magana za a cire ba subsidy ba ne darajar kuɗin mu ne da yake faduwa shine farashin kayayyaki da ake shigo da shi dole ya karu saboda haka maganin wannan abu shine mu daina ma shigo da mai din a dinka tacewa a gida kowa yana amfani da shi so yanzu ranar ashirin da bakwai za a tashi da yajin aiki a ƙasa baki ɗaya ba yajin aiki muka ce ba a fahimta ba yajin aiki muka ce ba mun ce za mu yi protest abin da ake kira zanga-zanga na mana na rashin yarda shine first step dama kuma shekara ashirin da ya wuce in aka irin wannan mukan fara ne akan cewa mun ki kuma nuna rashin yadda mu shine mu yi wannan zanga-zanga sai dai da gwamnati ta ci gaba ta je ta aiwatar da wannan decision din turan ta aiwatar da shi ba turanan kuma kamar yadda aka saba za mu ci gaba da wannan yajin aiki da kuma zanga-zanga amma yanzu haka ba maganar yajin aiki. To sai dai a wani abu mai kamar mayar da martani shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya fito fili karara ya kare wannan batu na cire tallafin man fetur da ya ba da tabbaci cewa. Shugaban kasa dai bai ce kowa za a cire tallafin man fetur ba. kuma mun sani eh, tallafin nan da ake bayarwa yana da tsanani kuma nauyi ne akan gwamnati kuɗi ne wanda za ta iya makarantu da asibitoci da shi to amma kuɗin da ake fitarwa da sunan tallafin nan ina ga ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne amma tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa comrade isa tijjani ya tsokaci cewa muna tabbatar da mutanen ƙasa wannan karan daban ne ba kungiyar kwadago ce kadai za ta shiga yajin aiki ba a'a gama garin mutane ne a yanzu da nake miki magana muna nan muna shirye-shirye muna tattaɓa juna haɗin kai da haɗin gwiwa da ƙungiyar kwadago da mu duk gaba ɗaya wannan zancen janye tallafin mai yaudara da wasa da hankalin ya yi yawa hajiya in ma sun ɓaɓɓalla nnpc su je su ɓaɓɓalla ta in kacacala ta za su yi su kacacala amma dai tun da mun san abin nan ba za su yi wasa da hankalin mu ba. bincike ya nuna cewa tsakanin shekara dubu biyu da goma sha biyu zuwa yanzu an kashe kusan dalar amurka biliyan tara da ɗigo biyar biliyan tara da ɗigo biyar wajen gyara matatun man ƙasar amma har yanzu shigo da tataccen man fetur ake yi daga ƙasashen waje. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, a Najeriya matsalolin cin zarafin bil'adama na ci gaba da wanzuwa a wasu sassa daban-daban na ƙasar waɗanda suka haɗa har da safara da kuma satar ƙananan yara. jami'an tsaro na dss sun samu nasarar ceto yara hudu da ake tuhumar an sace su daga arewacin kasar aka sayar a yankin kudu bayan shekaru biyu da sace su daga sakkwata muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto cin zarafin bil'adama na daga cikin matsalolin da ke ci gaba da dabaibaice najeriya duk da fafatukar da hukumomi da kungiyoyi ke yi na yaki da matsalar sau da yawa mahukunta suna kamawa tare da ceto mutanen da ke fadawa tarkon masu safarar bil'adama a sassa daban-daban na kasar kuma har yanzu matsalar ta ƙi karewa wannan karon yara ne su hudu aka sace uku daga jihar sokoto daya daga jihar kebbi duk a arewa maso yammacin najeriya aka sayar da su ga wasu iyalai a yankin kudu sai dai jami'an tsaro na dss sun samu ceto yaran shekaru biyu bayan da aka sace su kuma suka hannunta su ga hukumar hana safarar bil'adama mai kula da shirar sokoto domin ci gaba da bincike barista abubakar bashiru shine jami'in gudanarwa na hukumar mai kula da jihohin sokoto kebbi da zamfara an sace su da nuhin a raba su da uwayensu a maishe su ɗiyan wasu gehen kudancin najeriya an ka saishe su an maishe su ɗiya can ko da hukumar tsaro ta cikin ta horin kaya ta ceto su kusan shekara biyu da sun ka wuce ko uku sun girma sun dan fara girma amma an maishe su in yamuranci ɗin suke. sai pidgin english iya binciken da muka yi mun yi bincike mun kasa gano ainihin uwayensu saboda ko da an ka ɗauke suna 'yan ƙananan yara kamar wancan shi Allah ya sa shi mun gano uwayen shi uwayen suna zuru su kuma waɗanga wanda ya ɗauke su da wadda ta ɗauke guda cikinsu ba mu same su ba kuma muna nan muna bincike don jami'an dss na kebbi su sun kai investigating case in har sun kai arresting din mutanen da aka tuhuma da wannan da hannu a cikin wannan lamarin su su tara aka tuhuma su tara din hannun hannun ko ba mu gano wa'ancan ba su bisa ga da sun ka aikata za mu kai su kotu tare da hukumar ta hannun ta su ga gwamnatin jihar sokoto kafin ta kammala bincike kuma mashawarciyar gwamnan sokoto a haujin kare haƙƙin bil'adama ubaida bello ita ce ta karɓe su gwamnati za ta kula da waɗannan yaran za a ba su mazauni za a ba su kulawa za a ba su uwaye ma da za su kula da su tamkar uwaye da suka haife su a ba su abinci kiwon lahiya da ilimi har zuwa lokacin da na ta gama na ta bincike aka tantance aka gano iyayen waɗannan yaran ƙungiyoyin da ke fafatuka akan kula da kare haƙƙin mata da ƙananan yara na ci gaba da nuna damuwa akan har yanzu ana samun irin waɗannan matsalolin a najeriya fatima khalid jami'a ce ta gidauniyar matar gwamnan sokoto mariya tambuwal mai irin wannan fafatukar yanzu duniya ta lalace babu wanda ake amince ma komi ana yi ana child trafficking sosai ana abduction sosai ana kidnapping sosai muna kira ga iyaye da allah da annabi da su kula a shekarun baya ma an yi ta samun rahotanni na sata da kuma sayar da ƙananan yara musamman a kudancin najeriya kafin matsalar ta fara yaduwa zuwa arewacin kasar abin da yasa kungiyoyi masu fafatuka ke ci gaba da jan hankulan iyaye da su kara kulawa da 'ya'yansu. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai ziyara kiev babban birnin kasar ukraine a wani mataki na jaddada goyon bayan amurka ga kasar yayin da rasha take nuna alamun tana shirin kaiwa kasar ta ukraine mamaya yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla. To yayin da Rasha ke ci gaba da tara dakarunta kan iyakar ƙasar da Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ziyara Kiev babban birnin ƙasar ta Ukraine domin nuna cikakken goyon bayan Amurka ga ƙasar. Yayin wata hira da yi da wakilin muryar Amurka a birnin na Kiev, Blinken ya yi ƙarin haske kan halin da ake ciki. Uh, ya ce da farko mun baiwa Rasha zaɓi ko ta hau teburin tattaunawa don abi ta farkin diflomasiya ko kuma a gwabza faɗa da kuma abin da ka iya biyu baya. Uh, a dai wannan makon mai karewa ne Blinken yake ran gadin yankin yayin da ake ci gaba da kai ruwan rana. Blinken ya kara da cewa yayin da muka gana a wannan ranar, Rasha ta kara zafafa barazanar da take yi ta kuma tara dakaru kusan dubu ɗari a kan iyakar ukraine tana kuma da niyyar ninka wannan adadi nan ba da jimawa ba uh, ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya yi kira ga 'yan ƙasar ta ukraine da su kwantar da hankulansu su kuma kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya найбільшим досягненням Росії сьогодні ce babban burin Rasha shine su dasa fargaba da rashin yadda a zukatan 'yan Ukraine su kuma ruga mu daga cikin gida. Matakin da suke so su ɗauka na farko shine kasara tattalin arzikinmu da hanyoyin hadahadar hadar mu. на розхитування нашої Shi dai shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya nuna godesa ga Blinken bisa wannan ziyara da ya kai musu. wacce ta jan kunne ce ga shugaba vladimir putin yayin da yake shirin mamaye kasar william taylor mai fashin baki ne a cibiyar wanzan da zaman lafiya ta us institute of peace But I'm sure he would like to have President Zelensky or President Biden uh, be intimidated by this, uh, na tabbata cewa yana so ne ya jefa fargaba a zukatan shugaba Zelensky da Biden ta hanyar tara dakarunsu Amma zuwa yanzu shugaba Zelensky da Biden sun fito karara sun bayyana cewa ba za su miƙa wuya ga wannan barazana ba. Sun tsaya tsayin daka sun nuna masa yatsa kuma ba sa jin kodar. Um, uh, Bayan wannan ziyara ta Kiev, Blinken ya dangana da birnin Berlin don haɗuwa da wasu takwarorin aikinsa a nahiyar Turai. sannan zai karasa zuwa geneva a yau juma'a don ganawa da ministan harkokin wajen rasha sagi lavrov gabanin tattaunawar tasa da lavrov blinken ya faɗa wa muryar amurka cewa ya ce a uh, gefe guda idan aka yi la'akari da cewa za mu haɗu a geneva don tattaunawa kan abubuwan da muka yi ta magana a kai cikin kwanaki goma da suka wuce hakan na nuni da cewa bin hanyar diplomasiya ita ce kaɗai maslaha uh, a ɗaya gefen kuma a wani mataki na nuna goyon bayan ukraine tallafin birtaniya na makaman yaƙi sun isa birnin na kif a ranar talata ciki har da wasu makaman kare hare-haren tankokin yaƙi waɗanda aka ba ukraine ta kare kanta ko da rasha za ta kai mata mamaya To a wani labari na daban kuma Amurka ta ci gaba da rike tallafin da take ba Sudan har sai shugabannin dakarun kasar sun daina kashe masu zanga-zangar adawa da juyin mulki. an kuma mayar da ƙasa ƙarƙashin tubar tsarin mulkin farar hula kamar da wasu manyan jami'an diflomasiyyar amurka suka bayyana wannan sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar na zuwa ne kwana biyu bayan ziyarar mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka molifi da sabon wakilin amurka a sudan da yankin afirka na horn wato david satterfield ziyarar a cewar sanarwar wani mataki ne na tsamo ƙasar ta sudan daga ƙangin da take ciki tun bayan juyin mulkin da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba. Kwace mulkin da dakarun ƙasar suka yi ya kawo tarnaki a shirin da ake na mayar da ƙasar kan turbar demokuraɗiyya. Bayan mulkin kama karya na tsawon shekaru 30 da ƙasar ta yi ƙarƙashin tsohon shugaba Umar Albashir, wanda aka kifar da gwamnatinsa a watan Afrilun 2019. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka fi tare da Satterfield sun gana da shugabannin fararen hula da na sojoji da kuma iyalan wasu daga cikin masu zanga-zangar da aka shi. To masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Cindy da ta haɗa ainihin rahoton sai Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu. gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karaso daga jihar Yobe da ce salam biyoyi Hausa muna fatan ziyarar gani da ida ta wuri biyu da shugaba Buhari ya kai zuwa jihar Kaduna da nufin kaddamar da wasu ayyuka da lalubo hanyoyin magance wannan matsalar rashin tsaro da ta'addaba al'ummar jihar da ma matafiya da ke bin hanyar Kaduna zuwa Abuja za a tattauna hanyoyin da za a magance su nan ba da dadewa ba garin yadda lamarin a kullum sai kara faɗaɗa tamkar wutar daji sako na gaba ya fito ne daga nazifi ibrahim rugan malam shagari da kabiru muhammad karaye da bala ruwan kanwa da faruku mahe karoga sokoto suka ce salam ya hausa a yau mun shigo filin ne domin yin kira ga gwamnatin jihar mu ta sokoto ta wa allah ta buɗe mana kasuwar mu ta garin dandin mahe wacce take ci rana asabar wadda matsalar tsaro ta sa aka rufe kimanin watanni hudu da suka wuce mai girma gwamnan jihar sokoto ta kai wa allah ka duba lamarin nan saboda wallahi muna shan wahalar rashin cin wannan kasuwar sako daga sani muhammad cindo ungwaka rufin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce tilasta dokar zaman gida kan shari'a namdi kanu da 'yan awarin biyafara ke shirin yi ihu bayan hari ne wannan mataki ba zai hana gurfanar da shi a gaban kuleman ta saba ba Sako daga Shehu da murjau ya ce muna adawa da duk wani yunkuri na ƙara farashin man fetur a Najeriya domin yanzu ma ya aka kare ballantana kuma a ce an yi hakan. Allah dai ya kyauta kawai za mu ce kuma ya ji kanmu ba don mun mutu ba domin mun fahimci cewa Allah kaɗai ke son kura amma ba masu awaki ba. sai sako daga alhaji umar foreba gashuwa ya ce fatan alheri ya hausa harin da mayakan boko haram suka kaddamar na wani mummunan hari a ƙauyen mai a yankin Chibok na jihar borno Najeriya. Abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki ɗaya. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To baballe a takaice sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kammala ganawar mintuna 90 da ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov karo na hudu a cikin mako guda da jami'an amurka da na rasha suka shiga wata tattaunawa kai tsaye a wasu jawabai kafin fara tattaunawar ta yau juma'a kowanensu ya ce yana sa ran tattaunawar za ta samar da mafita shi ma lavrov ya kyauta zaton cewa amurka za ta zo da kwararren amsoshi ga damuwa da rasha ke da su wani jirgin ruwan sojan new zealand dauke da lita 250 na ruwa ya isa tonga a yau juma'a inda ya kawo kayan ceto rai ga tsibirin kudancin pacific kwanaki shida bayan mummuna aman wuta da igiyar ruwa ta tsunami suka lalata hanyoyin ruwansa yayin da taimako daga kasashen waje suka fara shigowa an tilasta wani jirgin saman aikin jin kai na kasar australia komawa saboda samun mutum ɗaya da cutar covid-19 a cikin jirgin lamarin da ke nuni da ɗimbin matsaloli ga aikin jin kai a ɗaya daga cikin kasashen da suka hana coronavirus shiga cikinsu a ƙarshe wani mummunan farmaki ta sama a wani gidan yarin yamal ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ko kuma sun bata a cewar ma'aikatan ceto a yau juma'a biyu bayan harin bam cikin dare lamarin da ya ta da rikici an bayyana wasu munanan al'amura da suka faru a sa'ad cibiyar 'yan tawayin huti yayin da ma'aikatan ceto suka ciro gawarwaki daga gine-ginen gidan yarin tare da tara gawarwakin kamar yadda faifan bidiyo da maharan suka fitar ya nuna to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma da ya taya na gabatarwa sai kuma daniel brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.